bauna da ka gaya mun cewar kuɗi ne suka yi maka kaɗan da duk wannan kwana-kwanan da bata taso tsakanina da kai ba sahabi sahabi hakikanin gaskiya ni na sani na san matakka tana da matukar muhimmanci a ka, kamar yadda kuɗi yake da muhimmanci a gurina don ni kuɗi ruhin jikina ne nawa kake bukata saboda ita tafi karfin kuɗi don ita ɗin ruhin jiki na ci ba wani saba alƙawari babu wani canjawa kawai idan kana son matanka to kawai ina son ka rubanya min abin da muka yi alƙawari da kai ya zama biyu yi maka hakan idan an baka wallahi ba makama ta ba to idan ba ku yi wasa ba ko da kai da shi da duk wanda i kawo sulwantar yarinyar nan idan ba zai na halaka mutum in ban halaka ku ba ku ce shege nake mata ku je ku nemo mun kadara ta kai kuɗi na ne ba to ga to ga ya yi wahalar